tausayawa da kuma rangwantawa ga abin da shafi gani annabi ya fassara cikin littafin sa ta tadiru mujalladi na farko shafi na 324 babul mimi babi da yake magana akan harfin mimi yake cewa duk wanda ya mafarki a cikin a cikin mafarki ga ana tausaya masa saboda tsananin watan jarraba da ta same shi na kaddara a tulalle wannan yana nuna cewa haƙiƙa akwai akwai ainihin sauka daga wata daraja da wani talauci da zai samu idan mutum ya ga ana tausaya mai a cikin mafarki mai yawa kila zai zama wanda ake tausaya ma kamar mabaraci zai watan darajarsa za ta sauka a cikin haƙƙin jama'a zai samu tauyayar daraja zai samu tauyayar matsayi zai zama kamar misalin kwatankwacin wanda suke yin bara ana tausaya musu wallahu alam Allah shi ke da sani masoyan annabi Hakikanin fasarar mafarki mai domin annabi